Ministan matasa da wasanni na Najeriya Salaman Dalau ya tabbatar da cewa zai haɗu da manyan nan biyu na hukumar wasanni ta Najeriya NFF a ranar Laraba 20 ga watan nan na Janairu. Shugaban hukumar kwallon ƙafa ta NFF Amaji Phoenix na fuskantar suka daga ɓangaren Chris Giwa tun zaben da aka gudanar cikin watan Agusta na shekara ta 2014. Sai dai daga ɓangaren Giwa an fitar da sanarwar cewa yayi zaton zai fara aiki a matsayin shugaban hukumar ranar 12 ga wannan watan. amma minista Dalon ya shiga cikin maganar inda ya ce za a kawo ƙarshen wannan kace na ce har ma ya yi wa bangarorin biyu gargaɗi da kada su ɗauki shari'a a hannunsu. Cikin wani bayani da minista Salaman Dalog ya fitar ya ce bayan nazarin abubuwan da ke faruwa tsakanin ɓangarorin biyu na tsayar da ranar ashirin ga watan Janairu domin mu zauna baki ɗaya mu mu kawo ƙarshen wannan magana. An dai shirya wannan yin taron ne ranar Laraba ashirin ga watan Janairu da misalin karfe takwas na yamma.